ku danna subscribe sannan ku danna wannan alamar ta ƙararrawar sanarwa ta yadda za ku dinga samun ƙaitattun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora mun gode Assalamu alaikum masu sauraron mu barkanmu ta sake saduwa da wannan lokaci a yau insha Allah za mu ci gaba da karanta muku littafin ina zan ganta na Baba Ashraf za mu ɗora daga inda muka tsaya jiya Bismillahirrahmanirrahim. Ba rahim ba Sahad ya fito tare da ma da mop ɗinsa da fara'arta ta ƙaraso cikin falon ta zauna hankalinta gaba ɗaya na kan Amal sai Binta take da kallo irin na mamaki ikon Allah. Abinda ta faɗa kenan out of surprise Amal ta yi ƙasa da kai tana murmushi ta ce anti ina Ini su tana kallonta ta ce lafiya ƙalau Amal ko? A hankali Amal ta gyaɗa kanta ta ce eh Rabi'a ma gaishe ta ta yi ta amsa da tambayar sai a karatu. Amira ta dawo falon ɗauke da katon tire a hannunta tana ajiyewa ta ce anti don Allah ya kika ga Amal ɗin anti ta ce ai na rasa ma me zan ce tun ɗazun. Ban taɓa tunanin kamar da kike faɗa ya kai haka ba, na so dakta yana nan shi ya ganta Amira na kokarin zuba lemo a kwaf ta sake faɗin ai dama na ce idan kuka ganta za ku yi mamaki ummi ma na san ba karamin daɗi za ta ji ba idan ta ganta tuntuni nake ce mata ta taimaka ko yaya ne mu je gida su gaisa da ita amma ta ki anti you talk to her please maybe ta fi yarda da maganar ki anti kallon amal da kanta ke ƙasa ta yi sai kuma ta mai da kallon ga Amira tana cewa to banda abinki Amira ita da za ta je Kano me zai maida ta Kaduna kuma tana rufe baki ta ce to anti ai ba kwana za ta yi ba kawai su gaisa da ummi ne kafin ta wuce shi shikenan fa tunda ai kanan ba wani nisa ne sosai ba anti na girgiza kai ta ce ki bari ta fara magana da iyayenta first in sun amince sai ku tafi tare da ita in ya so daga can sai ta wuce ta juya tana kallon amal ta ce ki magana da iyayenki idan sun amince sai mu je tare jibi na san ummi za ta yi murna da ganinki sosai amal na gyaɗa kai ta ce sha Allah zan yi magana da su daga haka anti ta miƙe tana faɗin to bari na koma ciki akwai aikin da nake yi suka amsa mata sannan ta fita Amira na gama zuba lemo ta miƙa musu sannan ta fara sarrafa abinci Amal na ɗan zara ido ta ce baiwa Allah mu ba ƙoshe muke wallahi tun kan ta rufe baki Rabi'a ta ce a'a ni ba a ƙoshe nake ba wallahi ido na idan abin cikin san sai na ce Amira na ci gaba da zuba abinci ta shiga girgiza kai ta ce a ci ci Rabi'a ta ce ba komai na ji ai abinci ya yi a rayuwa food is life Amira ta ce shi yasa kuwa ai ga nan lukuta rabi'a na shan lemo ta ce wata ba ita dai amma bata sake magana ba sai sifin drinks ɗin da take Sahal ne ya koma kusa da ita ya zauna yana kallon ta yace ke ma anta Amira ne sunanki Amar da ke kallon kallon tana murmushi ta ɗaga mishi kai sai ya kalli Amira yana cewa anta Amira wai haka Amira ta ce yes ita ma sunanta Aisha kuma ana kiranta Amira kafin Sahal ya yi magana Rabi'a ta ce kai ƙarya suke maka wallahi sunanta Amina Amira ta ɗauki filo daga kan kujera ta jefa mata sanda suna dariya duk yadda amal take cin abincin sai da Amira ta tilasta mata ta ci sun daɗe a gidan suna kwasan hira don sai bayan magariba suka tafi washe gari bayan sun gama exam da yamma suka shirya suka fita yawo Amira ce ta ɗauko motar anti suka tafi da shi babu kalar joint ɗin da basu je ba suna sannan babu kalar ciye-ciyen da basu yi ba duk inda aka je kuma sai an zauna an tashi an kashe pictures sannan ake tafiya har dare suna gantala a kan titi sai ka ce ba su da mafaɗi enjoyment ɗinsu kawai suke sha ba ruwansu sai da suka gama yawon amira ta yi ɗin ɗinsa a gidansu kafin su yi sallama ta ce da amal sista ya maganar da muka yi da ke jiya don allah ki daure mu je tare kin ji na tabbata ummi da shiga za su ji daɗin ganin ki wallahi rabi'a ma ta ce ke kuwa ki yarda mana amal ina kano ina kaduna da kike wannan abun ko three hours ba za ki ba fa girgiza kai amal ta yi shiga yi tana dariya ta ce shikenan zan bi ku amma ba zan kwana ba da sauri amira ta hugging ɗinta tana faɗin eh na amince sweetheart thank you rabi'a ta raba ta raba ɗin, nasu ta ce what what do you guys mean ya za za a wani aji na a gefe da sauri ita ma suka yi hugging ɗin nata suna dariya daga nan kuma suka yi sallama suka shiga gida ita ma amira ta ja motar ta ta wuce nasu gida a garin abuja kuwa a hankali yake driving yana yi yana ɗan dafa kansa da ke mishi ciwo sosai kana ganin speed ɗin a speed ɗin da yake tafiya dama za ka san she is not well bai san me yasa har yanzu ya kasa mance maganganun da suka yi da sadiq ba shi kansa ya san maganar da sadiq ɗin ya faɗa is not that problem that far from the truth, but is not ready to accept it. he is not ready to admit cewa son yarinyar nan yake gani yake ko iya ka abin da yake gani a yanzu ma ya ishe shi idan aka kara da batun ya fara son da kuma kilan mutuwa zai yi dan ba zai iya ɗauka ba kuma ko a haka aka bar sa ya san ya wahala shi yanzu yana rayuwa ne kawai amma babu abin da yake jin daɗinsa a cikin rayuwarsa iyaka abubuwan da yake ji cikin zuciyarsa masu ishe shi yana isa gidan hajiya ya buɗe motar ya fita bayan yayi fakin momi ce zaune a falon da hajiya sai khadija suna duba wasu kaya da aka amso daga wurin ɗinki a hankali yake takawa har ya ƙarasa ya zauna kusa da momi bayan ya gaishe su hajja ta ce don Allah Salihu ina Habu ya shiga ne tun ɗazun daga yaje ya ɗauko uwarsa kuma sai ya bar mu sai ya bar mu a nan muna ta faman jira Faruk da ke jingine jikin kujera sa a lumshe ya ce sun tafi clinic tare da mami hata ta miƙe tare da sakin wani dogon tsaki ta ce ita dai sadiya zan ga ranar da hankal da hankalin zan ga ranar da da ta zai kwanta komai wani asibiti ko jaraba an kusa fara bikin ma ba za ta haƙura da zuwa wannan ƙaddararren asibitin ba momi ta ce ki yi haƙuri hajiya yanzu za su dawo a ƙilan da akwai emergency ne shi yasa suka tafi ita dai hajiya bata sake magana ba ta bar falon momi ta juya ga faruk da har yanzu idonsa ke lumshe ta kamo hannunsa tare da kiran sunansa Litif ya buɗe idanun da sauri tare da sauke sa kanta ta ce faɗa min wai yake damun ka ne maimakon ya bata amsa sai kawai gani yayi gani ta yi ta ɗora kan shakafaɗar a sannan ya maida ita ya maida idanun nasa ya lumshe momi ta yi shiru tana shafa kansa kafin ta ce talk to me son me ke damun ka a hankali ya mike zaune kafin ya yi magana idanunsa ya sauka kan Khadija da ta gwalo idanu waje tana kallon su ya watsa mata harara yana cewa bar falon nan tun kafin ya rufe baki ma ta miƙe ta bar falon tana kunkuni shi kuma ya maida hankalin shi ga momi da ke ta faman bin shi da kallo bai san lokacin da ya saki wani murmushi ba ganin irin kallon da take bin shi da ci ya ce kamar momi ba komai fa ta ce ƙarya kake yi wallahi na tabbata da akwai abin da ke damun ka shayet with me ka ji za ka samu sauƙi shiru faruk yayi yana kallon ta don bai san from where to start ba Seriously yana son ya faɗa mata but bai san me zai faɗa mata ba. That ya kasa daina tunanin wata uwa. Sauke ajiyar zuciya ya yi sannan ya yi ƙasa da idanunsa without saying anything. Faruk ya ji momi ta kira sunansa for the first time in a while. Don ba ta cika kiran sunan shi ba saboda sunan let hobby ɗinta ne, that is why take kiran shi little. Ya ɗago idanunsa da ya ji sun ci da hawaye bot sai ya kasa kallonta baya so ta hawayensa kwata-kwata bai kuma san yadda zai yi ya dakatar da su daga zubowa ba momi ta sa hannu ta jiyo da fuskarsa gare ta sai ya limshe idon da sauri nan kuma hawayen da suka cika mishi ido suka samu damar gangarowa bisa beautiful face ɗansa hankalin momi ya tashi sosai don zata iya rantsewa rabonta ta ga hawaye idan faruk tun yana ƙarami amma dubiyan yanda yake hawaye yanzu sai ka ce ba shi ba a ita ta kamo duka hannayensa ta riƙe gamsa nan ta ce don Allah don annabi faɗa min me yake ka wani irin abu ne zai sanya ka kuka haka still idanunsa a rufe kuma har yanzu bai daina hawaye ba ya ce momi ba ni da lafiya tun kafin ya gama magana ta ce tell me wani irin rashin lafiya ne wannan ciwon me kake hannunta da ke cikin nashi ya ɗaga tare da ɗorawa a daidai saitin zuciyarsa yana kallon tamburiyar shi a raunane sosai ya ce zuciya ta ce momi ina jin kamar za ta fashe kamar za ta ɓaro ƙirji na momi mutuwa zan yi yana gama faɗin haka kukan da yake ta ƙoƙarin ya ga ya riƙe ya ci ƙarfinsa nan da nan ita ma hawaye ya wanke mata fuska jin abin da yake faɗa kafin ta yi magana ya sake danna hannunta da ke kan ƙirjinsa ya ce momi feel my Heartbeat Taki ba daidai yake bugawa ba. It is beat very fast and I don't think I can take it anymore. I don't want to like mommy. I just want to die. I'm seriously tired of having sleepless nights and night. I don't want to like tun bai karasa ba momi ta rufe mishi baki ta shiga girgiza mishi kai ita ma tana hawaye ta ce na shiga uku ne hawa'u stop saying this umar wani irin ciwon zuciya kuma wani damuwa gare ka da har zai sa maka ciwon zuciya ba mu sani ba faruk bai yi magana ba as kuka ya ci sa momi ta rungume shi tana bubbuga bayansa har sai da kukan nashi ya tsagaita sannan ta sake dago shi tana kallon shi ta ce tell me son kada wani kana da wani problem da kake boyewa ne shiru yayi yana kallon ta deep down yana so ya faɗa mata komai but Hitan gaba ɗaya ko tunanin abubuwan da suka faru baya son yi yanzu ma bai san ya aka ya faɗa mata wani abun ba bai san yaushe ya losing control ɗin shi har ya faɗa abun da ya faɗa mata ba jijjiga shi mami ta shiga yi tana cewa ka yi magana mana littir ya buɗe baki zai yi magana mami da sadiq suka shigo falon ya fasa maganar tare da kai hannu ya goge hawayen da ke fuskarsa da sauri ita ma momi goge nata tayi tana kallon sa har suka shigo ɗakin sai da suka zauna sannan mami ta kalli faruk da ke ta sunkuyar da kai kamar mara gaskiya ta kuma ga ita kanta momi kamar ba daidai take ba sai ta ce yayi lafiya kuwa a hankali momi ta ce ba komai kai tashi mu je i want to talk you ta ƙarasa maganar referring to faruk da har yanzu bai yarda ya haɗa ido da ɗaya daga cikin mami ko sadiq ba Ba musu ya miƙe ya yi hanyar fita ita ma Momi ta bi bayansa baki buɗe su Mami suka bi su da kallo. Mami ta ce this is strange shi dai Sadiq bai ce komai ba dan ya san da ƙyar idan ba abin da yake tunani ba ne. Suna fita Momi ta shiga jin shi har boys quarters da ke ta can baya ta buɗe ƙofa suka shiga ɗaki sannan ta sake hannun nashi sai kuma ya kalle ta ya ga idonta har ya sake cikowa da hawaye sai ya karyar da wuyansa ya ce 'Mummy, I'm sorry ta ce you don't have to be sorry for anything faɗa min za ka faɗa min za yi abin da ke ka. ya sake narke murya ya ce rashin lafiya ne kawai yana rufe baki ta ce zan yi magana da sadiya kana buƙatar medical check up yawanci zara idanu yana kallon ta sai ya kama ta suka zauna sannan ya ce mommy ba sai kin faɗa wa ba please I will be fine ta maka mishi wata harara before ta ce kana kiran you don't want to live anymore za ka wani ce min you will be fine be fine a ina ba zan yarda da wannan maganar ba little dole in yi magana da ita maganganun da ka maganganunka ba ƙaramin tsoro suka bani ba don haka idan za ka faɗa min damuwanka ka faɗa idan ba za ka faɗa ba kuma ni na san me zan yi umar ya kama hannunta cikin nasa sannan ya fara magana mommy believe me iya abin da na sani iya abin da na sani na faɗa miki And hakan ba shi yake nuna ina da damuwa ba don girman Allah mommy ki taimaka min kar ki faɗa wa mami zancen nan please ta ce me yasa ba za a faɗa mata ba don't you want to be ya ta ko so kake mu barka yi ta zama da ciwo har sai yayi ajalin ka kenan da sauri ya ce mommy ba haka nake nufi ba please kawai ba na so ta sa ta sani ne because she'll be disturbing shiru momi tana kallon sa kafin ta sauke numfashi sannan ta ce na yadda ba zan faɗa mata ba amma on one condition da sauri ya ce menene condition ɗin ta ce zaka je ka same ta da kai ka kai mata bayanin abubuwan da kake filin na san ba za ta rasa taimakon da za ta yi maka ba tana rufe baki ya shiga gyaɗa kansa yana cewa i promise zan faɗa mata mommy just hakar ki bari ta san what i have told you ke ɗin ba wallahi tsautsayi ne ya sake ka sani ta ce what you mean by tsautsayi ne ya sa na sani da sauri ya ce ba abin da nake ba abin da nake nufi ba mommy ni dai kar ki faɗa ma kowa don Allah mommy kallon shi kawai take yi but keep Deep down ta san da akwai abin da ke damunsa, da akwai abin da yake koyowa ba ya so su sani amma what could that be and you have to promise me another thing Mommy ta faɗa tana kallon shi. Shi kuma ya ce ina jin ki Mommy ta ce promise me zaka dinga cin abinci sannan ka yi ƙoƙari ka kama ka koma walwalarka kamar da. Wani murmushi mai ciwo ya saki sannan ya ce I promise Mommy. cikin zuciyar shi kuwa ya san yin hakan abu ne wanda ba zai taɓa yiwuwa ba da daɗewa ya riga ya giving up da samun farin ciki da walwala cause yana ganin ba zai taɓa samu ba again not after what he has done yanzu ba ƙaramin regretting abun da ya aikata yake yi ba ya san kuma mene ya faru da shi laifin shi ne shi ya janyo ma kansa komai miƙewa momi tayi tace ya jira za ta kawo mishi abinci shi kuma ya bi ta da kallo har ta fita daga ɗakin kawai sai maganganun Sadiq suka shiga dawowa kunnen shi because you are in love you love her ya rusa idanunsa da mugun ƙarfi tare da komawa da baya har ya faɗa kan gado ya dafa kai da hannunsa ya shiga juya kan yana faɗin no this can be happening to me bana santa bana santa bana santa bana santa ya ƙarasa magana da ƙarfi hawaye kuma suka shiga ambaliya akan fuskar shi so yake ya daina tunanin maganar nan amma ya kasa sai kokari yake ya ga ya karyata maganganun still ya kasa kwata-kwata baya fatan abin da yake ji a kanta ya wuce wanda yake ji a yanzu gani yake in dai hakan ta faru mutuwa zai yi don zuciyar shi ba za ta iya ɗauka ba kuma idan ma da gaske son nata yake yi ina zan ganta da har zai faɗa mata yana son ta zai faɗa mata yana son ta ɗin kawai sai zuciyar shi ta ayyana mishi cewa wata rana zai ganta an za ta yi love ɗinsa bai san lokacin da murmushi ya maye gurbin baƙuncin da ke kan fuskar shi ba ya miƙe zaune a hankali yana ci gaba da assurantansa cewa wata rana zai ganta but why ko da ya ganta ma ta ina zai fara faɗa mata yana son ta ta ina zai fara bata haƙurin abubuwan da ya yi mata ƙilan ma cewa za ta yi ba za ta taɓa ya fi mishi ba lokaci ɗaya sai murna ta koma ciki ya ja tsaki tare da zaro wayarsa a aljihu yana kallon lamba ɗinta seriously yana son kiranta but bai san me yasa tun ranar da ya kira ya ji ta kira shi da wani hati ba sake kira ba duk kuwa da yadda yake jin son kira ɗin yanzu ma kamar zai dalin sai ya fasa sannan shiga message ya yi typing I'm sorry ya tura mata yana ganin message ɗin ya je ya maida wayar aljihu cikin ran shi yana jin ina ma kawai ya ga ta yi mishi reply duk da ya san it is not possible yana ta wannan tunane-tunanen Sadiq ya shigo ɗakin rike da plate ɗin abinci a hannunsa da sauri Faruk ya goge hawayen da ke idanunsa don kada Sadiq ɗin ya gani Sadiq ya ajiye plate ɗin hannun nasa kan tebursa ne ya zauna yana kallon Faruk da yi wani kicin kicin da fuska tamkar wanda ya ga makiyinsa murmushi ya saki yana nuna mishi abincin ya ce momi ta ce in kawo maka faruk ba tare da ya kalle shi ya ce momi ta ce ka kawo ko dai ka ce ta baka ka kawo sadiq na gyaɗa kai ya ce yes ni na ce ta bani in kawo because i want to talk to you ya rungume hannunsa a kirji still not looking at him ya ce ina jin ka sadiq ya shiru can kuma ya ce why are you giving me such a jiki saboda na ce kana son ta ne Hafsa ta Faruk ya ce you should Ibrahim said that dafa kai Sadiq yayi kafin ya ce kasan mene menene matsalar Shiru Faruk ya yaki magana shi ma Sadiq bai jira amsar nashi ba ya ce taurin kai da daɗewa na san kana da taurin kai but I never har da aka yi taurin kan akan irin wannan issues din still rai ɓaci faruk ya ce ni ba ni da wani taurin kai i'm saying the truth ba na santa ya faɗa maganar da ƙarfi wai don ya ji shi da kyau yana rufe baki da ya ce ƙarya kake you need to see our lion face na tabbata ko rantsuwa na yi ba zan yi ka fara ba Faruk san yarinyar nan kake you have fall for her and duk wannan kauce-kaucen da kake yi will not stop you from feeling what what you feel you just have to admit it shi ma yana rufe nashi baki ya ce and What will you do if na yi admitting ina son nata? What difference will it make? Sadiq ya kamo hannun nasa sannan ya ɗanyi ƙasa da muryarsa ya ce, Of course, I will do something, I will help help you, I promise zan taimaka maka mu nemo duk inda ta shiga faɗin ƙasar nan. Kuma ka san nothing in this world is impossible sai idan mutum bai ga daman yin abu ba. Idan muka nemo ta sai ka bata haƙuri don you come. Fota wa filin gamshe ido Faruk ya yi foton. Second, kafin a hankali ya ce, hot hot of feeling. Har yanzu hannunsa na rike cikin na Sadiq ya ce mishi, the love feeling Faruk. Sai ka faɗa sai ka faɗa mata you love her. Rumsa ido ya sake yana jin zuciyarsa na ta bugawa da mugun gudu bai san lokacin da wasu hawaye suka sake zubowa fuskar shi ba. Addu'a yake a cikin ransa Allah ya kawo ƙarshen wannan matsalar. kawai sai ya rungume sadiq din yana faɗin thank you thank you thank you so much bro shi ma sadiq ya yi hukin nashi back sun jima a haka kafin su yi breaking huk din umar na kallon sa duk yayi wani kalar tausayi ya ce dan allah bro ka taimaka min mu nemo duk inda take kaji i really want to see her wani murmushi sadiq ya saki but kafin ya yi magana faruk da ya fuskanci fuskanci yayi bara ya ce amin ina so in ganta saboda in bata hakuri gyaɗa kai sadiq yana cewa don worry zamu nemo da insha Allah kai dai ka kwantar da hankalin ka. ok shiru Faruk ya sake yi yana tunani can ya sake cewa but do think she will forgive me I mean na mata abubuwan da bai zama lallai ta iya yafe min ba cikin assurance Sadiq ya ce insha Allah za ta yafe maka Kallon ba yake Faruk ya yi mishi kafin ya ce, How do you know she has a good heart? You never meet her before. Kamo hannunsa Sadiq ya sa, ya yi yana murmushi ya ce, Saboda na san duk yarinyar da ƙanina zai yi maso irin haka, must definitely be unique and good at heart. That is why I said it. Sake rungume shi Faruk yana jin wani farin ciki all over him ya mance rabon da ya ji shi cikin such farin ciki haka sai yanzu ya ji almost fifty percent na damuwar da yake ciki ya ragu just by magana da Sadiq just by magana da Sadiq duk wani bangare na zuciyarsa he's still telling him zai yi wahala su ganta but still ya ji he's happy yanzu ya yarda da maganar mutane da ake cewa dan uwa rabin jiki yes wannan magana haka yake ya tabbata wanda ba su da dan uwa bai zama lallai su ringa samun solution da problem ɗinsu kamar yadda shi ya samu ya kusa samu ba ba komai mutum ke iya faɗa ma iyaye ba but at least in kana da brother ko sister you can share it with them bayan breaking hope ɗin Faruk ya ce I love you bro shi ma Sadiq ya ce and I love ya ce and I love you for now ka ci abincinka za mu sake magana gyaɗa mishi kai Faruk yana murmushi shi kuma Sadiq ya miƙe har ya fara tafiya sai ya dakata tare da sake komawa ya zauna yana kallon faruk ya ce ka ce kana da fam lamba ɗinta ko da sauri faruk ya gyaɗa mishi kai kuma yana shiga sadiq ya sake tambayarsa faruk shiru faruk ya yi can zai ce ni tun ranar na ban sake kiran ba zaro waya sadiq ya yana miƙa masa ya ce samin lamba ɗin nata mu gani ko zai shiga da sauri ya karɓi wayan ya sa mishi lamba ɗin tun da dama a haddace yake a kansa Sadiq ya karɓa ya dalin nan sannan ya kai wayar kunne Faruk ya rantsa idanu yana addu'a Allah ya sa ta shiga. Cire wayar Sadiq yayi daga kunnen sai sa ya kiran namba ya maida ta cikin kana tunanin idan ka ce mata kai dan uwana ne za ta saurare ka Sadiq ya ce zan gwada yana gama faɗar haka ya ɗauke wayan daga kunnensa yana girgiza kai yace wayar a kashe take amma kada ka damu zan ci gaba da kira ba za mu taɓa giving up ba har sai mun same ta faruk da lokaci ɗaya jikinsa ya sanyi a hankali yace ce thank you sadiq ya miƙe yace ce no thanks yanzu ka ci abincin ka zan koma ciki daga kai daga kai faruk ya shi kuma sadiq ɗin ya fita sai ya koma ya kwanta yana fatan allah ya sa ba canza layin ta ba, ba yanzu idan canza layin nan ta ai ya shiga uku a ina zai ganta ya sake limshe idanunsa yana faɗin I can write to see you ya faɗa ba tare da ya san shi maganar ta fito ba shi kuma ya shiga girgiza kansa yana cewa why am acting am I acting like this it is not as if ina so in ganta I just wanted to have a guys and nothing else ya sake assuring kansa duk da ya san he is lying deep down yana son ganin nata kawai dai ba zai iya admitting ba ne a hankali ya miƙe zaune sannan ya fara cin abincin ba don yana jin son cin abincin ba ya san momi na ganin plate ɗin ba ta taɓa ba za ta fara faɗan bai ci abinci ba an baby daga nan mami ma ta san abin da ke faruwa da shi haka ya daddaure ya ɗan ci abin da zai iya sannan ya miƙe ya fita daga ɗakin a falon hajji ya same su baki ɗayan su karasawa ya yi ciki shi ma ya zauna momi ta mai da ta kan shi ta ce har ka gama cin abincin ya ɗaga kansa a hankali hajja ta ce shi ne kuma zaka baro min kwanon a can don walaƙanci ni shi yasa ba na yin maka tayin abinci na wallahi umar bai ce komai ba sai momi ne ta ce ma khadija ta je ta fito da flat ɗin shi kuma yana kallon momi ya ce momi zan sha ruwa ta miƙe tana faɗin bari na ɗauko maka ta ƙarasa dining table tare da buɗe fridge ta ɗauko mishi ruwa. sannan ta dawo har ta sake taɓa baki ta ce sai ka ce wani ƙaramin yaro daga shi har momi ba wanda ya ce mata wani abu ya karɓi ruwan ya sha ya ajiye goran momi suna ci da lissafa kat ɗinsu ta ce little kai guda nawa za a baka ya ce ba sai an bani ba momi ta juya tana kallon shi da mamaki ta ce ban gane ba sai an baka ba kai baka da wanda zaka gayyata ni ya ce momi duk wanda zan yi inviting ta waya zan tura mishi ai Momi ta ce, amma dai ko gina ya kamata ka amsa tun da ka tsani ne. Ya yi shiru bai ce komai ba, Mami ta ce, don Allah ya yi ki bar shi. Kada Allah ya sa ya karɓa, don ya ga kina lallaɓa shi ne zai ma mutane iskanci. Momi dai bata ce komai ba. Ta ɗebi ɗin guda biyar ta miƙa mishi shi ma bai sake musu ba. ya amsa suna hada ido da Sadiq ya wani langabe kai yana kallon sa shi kuma Sadiq ɗin ya kwashe da dariya Hajja tana duban shi a ɓace ce. matsala na da habu hauka wallahi kan meye zaka sa manyanka a gaba kana yi mana dariya sai ka ce mahaukata bai ce komai ba ya gimtsa dariyar da yake yi shi kuma faruk ya ɗauke kansa yayi eh, kamar ma bai san da shi yake ba dariyan ba A garin Zariya ko yau tun sassafe Amira ke kiran Rabi'a tana tambayar ko sun shirya Rabi'a tana ce mata basu shirya ba a ƙarshe dai da ta kira ta sai ta ce mata wai me yasa ba za ki kira Amal ɗinki ki tambaye ta ba haka kawai kin bi kin hana ni barci Amira ta ce sorry sweetie wayar nata ne baya shiga Rabi'a ta yi tsaki sannan ta kashe wayar ta bayan da ta iya haka ta haƙura da barcin ta tashi ta shiga wanka ita ma amal tana tashi ta dafa indomi ta ci sannan ta shiga wanka ba ta jima cikin toilet ba ta fito as usual ta ɗauki lotion ɗinta ta fara shafawa duk ta yi tana duban time don gudun kar Amira ta zo ta ɗaga musu hankali kan ba su shirya ba tana gama shafe-shafen ta ta miƙe zuwa kayanta ta ɗauko wani lace ɗinta da bata taɓa sawa ba pink flowers ɗin jikin shi kuma blue ne blue ta saka ɗinkin riga da skirt ne ta yayi cif-cif a jikinta ta shafa powder da su jan baki sannan ta ɗauki ɗan kwalinta ta fita waje daidai saitin windo ɗinta ta fara ɗaurawa rabi'a ta fito daga ɗakinta tana ganta ta ce tabarakallahu ahsanul khaliqin Amal na ci gaba da da ɗaura ɗan kwalinta ta ce "Zaki fara kenan Rabi'a ta ce ai gaskiya nake faɗa baby wallahi Allah ya yi halitta a wurin nan. Irin wannan kyau haka ai sai ki sa mazaje su fara cin karo idan sun ganki. Hararar ta Amal ta yi tana cewa ke dai Allah ya shirya ki wallahi kawai kuma sai mutum ya fara cin karo don ya ga ɗan uwansa mutum. Rabi'a ta fashe da wani irin dariya har da tafi hannaye ta ce Amal wallahi kina da abun mamaki ke baki san halin maza ba ko? To wallahi bari ki ji tsaf wani zai kusa faduwa ma saboda kallon ki dan abu karami ke ɗaukan hankalin su fa. Wani kuma ji zai yi ma kamar yayi yi rungume ki a titi tana gama maganar ta sake kwashewa da dariya ita kuwa amar shiru ta yi as tana ta tuna mata da haki she remember duk ta yi kwalliya ta yi kyau zai fara surutu yana faɗin mino know I feel like hugging you right now please don't stop me bata san time ɗin da murmushi sosai ya escape lips ɗinta ba ta gama ɗaura ɗankwalin nata sannan ta dubi Rabi'a tana murmushi ta ce you remind me of someone special Rabi'a ta wani zara idanu ta ce really ne bash din kenan da sauri an ta jiya tana kallon ta ta ce white how do you know his name dariya Rabi'a ta sake kafin ta ce ka ji ki da wani tambaya dan Allah ta sa hannu ta kamo hannun nata da ke dauke da wannan abin hannun da ya bata tana nuna mata ta ce ga inda na gani na still dauke da mamaki Ammar ta ce amma ta yaya har kika iya karanta sunan da yake jiki wannan karan harararta Rabi'a ce tana cewa wai ke me kika me kika ɗauke ni ne taya za a yi ba zan gani ba bayan abun nan kullum yana hannunki ban taɓa ganin kin cire shi ba ko da alwala za ki yi kuwa shiru amarja Nan dan bata san me za ta ce ba kuma Rabi'a ta sake kamo hannun nata tana sakin wani shegen murmushi ta ce gaskiya ba ƙaramin so yake ba ƙaramin so kike mishi ba a hankali amal ta gyaɗa kai tana cewa wanda haka yake rabi'a ta sake faɗin amma baki taɓa bamu labarinsa ba me yasa amal ta zara hannunta da ke cikin na rabi'a sannan ta ce because i don't know what to, what to tell yanzu ki je ki karasa shiryawa kin dai san Amira ba daga miki ƙafa za ta yi ba da sauri rabi'a ta juya za ta shiga ɗakinta ta ce kin tuna min ko wallahi na san tana zuwa azazzala na za ta yi ko ban gama shiryawa ba ta cuce ni daga haka ta shige ɗakinta ita ma amal na ta ɗakin ta koma ta ɗauko bag an da takalmanta da bata da bata daɗe da siya ba duk duk bulu sannan ta yafa ɗan mayafinta da kofin da ko bumbul ɗinta bai ƙarasa rufewa ba shi ma blue ta shiga bin kanta da kallo duk da ba ganin kanta ta yi a babban miro ba ita kanta ta san ta yi kyau tana kamawa kuma ta koma gefen katifar ta ta zauna tare da kai hannunta baki ta yi kishin bracelet ɗin da ta da wayarta tana cewa ku kaɗai nake gani ina tunawa da shi yanzu insha Allah ba zan taɓa rabuwa da ku ba har abada bayan kamar minti sha biyar Amira suka zo ɗaukan su suka fito ita da Rabi'a don taro za su wuce Kaduna tunda suka fito daga gidan dakta Anas da ke zaune cikin mota ake bin amarda kallo ganin da gaske kama take da Amira suna karasowa Amira da ke zaune seat ta buɗe musu ƙofa Ammar ce ta fara shiga sannan Rabi'a bayan sun shiga suka kai da dakta Anas da Aunty da ke zaune gefensa Amira da ke ta faman bin amarda kallo ta ɗan yi ƙasa da murya ta ce baby irin wannan wanka haka Rabi'a ta daɗe tana cewa kin fi ni kyau amma ban taɓa yarda ba sai yau. Kin yi kyau sosai wallahi harara. Hararar ta ta yi kafin ta yi ƙasa da muryar ta ita ma ta ce sai sa'anta sun ji ki ko? Amira ta ce su ma sun san kina da kyan ai. Tana gama faɗar haka sai zaro ta daga sai ta zaro wayar ta daga cikin jakarta tana faɗin let it selfie please na suka haɗa kai gaba ɗaya su uku. Suka fara selfie suna gamawa Amira ta ce bari mu yi posting a IG mu ga how many like za mu samu karfe sha biyu da minti goma sha biyar suka shiga cikin keli rabi'a ta fara sauka a kawo daga nan zata hau taxi da zai karasa da ita gidansu su kuma kai tsaye suka wuce gidansu da ke anguwar sarki sai da dakta hannes ya shiga makeken compound din gidan nasu sannan ya yi fakin yana gama fakin din kuma amira ta buɗe mota da sauri ta fita tare da kama hannun amma suka fito tare anti ma ta fito tare da su sahalci ma dakta ya fito kafin daga kafin gaba ɗayan su suka kama hanyar cikin gidan Amira sai sauri take tana jin hannun Amal Allah Allah take su shiga ciki su haɗu da Ummi sun zo daidai ƙofar da za su shiga wani saurayi ya fito daga gidan Amira da ke ta faman sauri ta dakata tare da wani rausayar da kai tana kallon shi shi ma kallon nata yake yana murmushi Dr. Anas da Hanti dai suka yi wucewar su ciki ita kuma amal sai ta tsaya tana kallon yadda ake musayar kallo tsakanin amira da wanda ko ba faɗa ba ta san shine shuga da koyaushe cikin maganar shi take sai da suka gama kallon nasa sannan amira ta kama hannun amal tana cewa yau da ga amal na kawo maka haji ta jiya ga amal ita ma ta ce mata wannan shine shiga amal ta saki murmushi tana kiɗa kai kafin ta yi magana wanda ta kira da shiga ɗin ya ce what I remember remarkable resemblance honey anya wannan ba twins dinki bace kuwa amira ta da ke me shi ta ce da ma na faɗa maka duk ranar da ka ganta zaka yi mamaki ya ci gaba da gyaɗa kansa yana faɗin gaskiya kamar naku yayi yawa amma honey kin fita kyau kin fita kyau fa murmushi amira ta yi still riƙe da hannun amal ta ce let us go inside daga haka ta ja hannun nata suka shiga ciki shi kuma shi ma bin su yayi a baya ya sa tare da ɗaukan su har ya shiga juyi da shi a ɗakin suna dariya Amira kuma tana ajiye amma ta ce bari inyi magana da Ummi daga haka ta bar falon da sauri ba jima ba suka dawo tare da Ummi ta shigo cikin falon ta zauna sannan suka gaisa da Aunty Fifi da Dr. Anas har ma baro jikin uncle ɗinsa yayi ya koma jikinta yana gaishe ta sai da suka gama gaisawa kaf na Amira ta ce ummi to ga amal din da nake faɗa miki ummi ta maida kallonta ga amal da kanta ke duke tun ɗazun da fara'a ta ce to amal ɗago kan naki na mana in ga kamar da kuke yi da dauta ba musu ta ɗago kan nata duk kuwa da yadda ta ji gaban tana faɗuwa ummi ta za ra ido sosai tana kallonta don bata yi zaton kamar ya kai haka ba ita ma amal tana ɗora ido a kanta sai ta miƙe tsaye da sauri tana ci gaba da kallonta idanu a waje kamar za su faɗo ƙasa lokaci ɗaya kuma hawaye suka kawo idanunta ta shiga nuna umma da hannu tana so ta yi magana amma magana ya maƙale ta ji ko kalma ɗaya ya ƙi zuwa bakinta a yanzu kowa da ke cikin falon kallonta yake yi da mamaki kafin wani ya kai ga yin magana a cikin Amal ta faɗi a wurin sumayya duk masu sauraro bari mu dakata a nan sai Allah ya kai mu lokaci na gaba sai mu ɗaura daga inda muka tsaya bi sallah.